Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 12 ga watan Yuni na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Sabon shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kawo ƙarshen tallafin man fetur ga 'yan ƙasa a hukumance a jawabin da yawa ƙasa ta talbijin. a yau litinin wani jami'in kasar ukraine ya ce sojojin kasar sun sake kwace ikon ƙauyen storozov wanda ke yankin donetsk kanin shugaban amurka joe biden ya shirya domin amsar bakoncin babban sakataren kungiyar tsaro nato mai barin gado jens stoltenberg a fadarsa ta white house a yau litinin To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sojojin jamhuriyar Nijar sun kashe wasu 'yan bindiga uku a kusa da wata mahaƙar zinari da ke yankin Alet a jihar Agadez. Wannan na zuwa ne bayan wani hari da 'yan bindigar suka kai akan wani shingen sojoji da ke Cibaraka 10. sannan za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a garin balma da ke karamar hukumar ningi a jihar bauchi inda suka yi garkuwa da dagacin garin da kuma wani mai unguwa sannan suka kuma kashe mutum daya. idan muka sake leƙa jamhuriyar Nijar za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ta sanar da aika jami'anta zuwa sassan kasar da nufin dakile dakan wata cuwa-cuwa a jarabawa da ɗaliban ajin ƙarshen makarantun sakandare a matakin farko za su fara a gobe talata. Kamar yadda muka saba a kowace ranar litinin a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda baban gida Jibrin ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Sabon shugaban Najeriya ya kawo ƙarshen tallafin man fetur da gwamnati ke baiwa 'yan ƙasa a hukumance. Bola Tinubu ya faɗa a yau Litinin cewa dole ne a kawo ƙarshen tallafin domin tattalin arzikin Najeriya ya inganta. Abin da zafi amma ina kira ga 'yan uwana 'yan ƙasa da mu ƙara haƙuri na ɗan lokaci domin mu kyautata ƙasar mu. shugaban yana faɗa a wani jawabi da yi wa ƙasa ta talbijin a yau litinin shugaban ya fara batun janye tallafin man fetur ne a jawabinsa na farko bayan rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa a watan da ya gabata wannan tallafin na sa ƙasar najeriya ta yi asarar biliyoyin dala masu sharhi akan harkokin kuɗi sun ce an ma yi jinkiri wurin janye wannan tallafin sai dai masu suka kuma sun ce ba a tabbatar da kwararren matakai da za su rage wa 'yan ƙasa radadi ba kafin janye wannan tallafin a yau litinin wani jami'in ƙasar ukraine ya ce sojojin ƙasar sun sake kwace ikon kauyen storozov wanda ke yankin donetsk yayin wani hari na martani da zumar sake kwace yankin daga hannun rasha mataimakiyar ministan tsaron ƙasar ukraine hana maliya ta gode wa bataliyan sojan ruwa a wani sakon telegram tana mai cewa an cire tutar ukraine ta wato sama a wannan ƙauyen ta storozov ta ce za a sake maimaita irin haka a ko'ina har sai sojojin ukraine sun 'yanto yankunan ƙasar hakan na faruwa ne wuni guda bayan da jami'an ukraine suka ce sojojin sun sake kwace wasu ƙauyuka guda uku a wannan bangaren babban kwamandan rundunar mayakan ƙasa na sojan ukraine ya faɗa a yau litinin cewa bayan wato a wuni guda da ya gabata an gwamza zamin faɗa a wasu wurare a donetsk ciki har da bakhmut da kuma yankin luhansk labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya shirya domin amsan bakoncin babban sakataren kungiyar tsaro ta nato mai barin gado james stoltenberg a fadarsa ta white house a yau litinin yayin da aka kara kaimi wurin neman mukaminsa yayin da fadar white house ta ce babban manufar ganawan ita ce tattaunawa a kan taron kolin na kungiyar da ke tafiya a cikin watan yuli mai zuwa wanda za a gudanar a birnin vilnius na kasar lithuania inda tattaunawa za ta mai da hankali ka a akan batun wanda zai jagoranci kungiyar tsaron ta nato a wato shekaru masu zuwa kenan a cikin wannan mawuyacin lokaci cikin shekaru saba'in da hudu da kungiyar ta yi yayin da kawancin ke fuskantar yaƙi da rashi take ci gaba da yi a ƙasar ukraine Stoltenberg wanda tsohon firaministan ƙasar Norway ne shi ne shugaban kungiyar tsaro ta NATO mafi daɗewa a cikin shugabannin ƙawancin kuma ana an ƙara wa'adinsa sau uku tun bayan da ya hau kan wannan mukami a shekarar 2014. a watan fabrairu kakakinsa ya ce zai bai ofis idan wa'adinsa ya zo ƙarshe a cikin watan oktoba. To Madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Sojojin jamhuriyar Nijar sun bayyana samun nasarar kashe wasu 'yan bindiga su uku a wani samame da suka kai a kusa da wata mahaƙar zinari da ke yankin Alet a kusa da iyakar ƙasar Algeria. Wata sanarwa da babban hafsan sojojin Nijar, Janar Abdu Sadiku Isa ya fitar ta ce maharan dauke da miyagun makamai sun kai hari akan wani shingen sojoji da ke cibaraka 10 inda dubban mutane ke aikin haƙar zinari a baya-bayan nan wakilin muryar amurka hamid mahmud ya aiko mana da wannan rahoton a cewar sanarwar martanin da sojojin suka mayar kan maharan ne aka samu nasarar korarsu tare da kuma kashe uku daga cikinsu sojojin na Nijar sun ce sun samu nasarar kwace motoci kirar Toyota har guda hudu da maharan suka yi amfani da su wajen kai harin da mayan bindigogi da makaman roka da dai sauran kayayyaki yaƙi masu yawa. Hukumomi a yankin Arlid sun bayyana irin sabbin matakan da suke ɗauka na yaƙi da ta'addanci a yankin. Alhaji Nuru Malam Sani shine shugaban da'irar yankin Arlit. Na ɗaukar dabaru da yawa na yaƙi akwai wata operation wanda gwamnati ta kafa ita nan wajen ta buska hanya ta barkata da buska hanya a samaka mm-hmm. an ka sojina a da yawa kuma suna nan ga musikin wannan cikin gwamnati ta yi bakin kokari da kokarin da suke kawowa don ƙasa ta zama lafiya da gaskiya yanzu an zuba jami'an tsaro diwa wannan wannan zuwa don su kara kama mu buskan yakin da muke yi da yan ta'adda da na cikin kasa da na kasashen waje da suke zawa wajen mu. Masana irin su dawo Abubakar da ke yankin na Arlit na ganin samarwa dakarun na Nijar isassun kayan aiki zai taimaka wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar duba da irin ƙoƙarin da suke yi. Gwamnati sai ya tashi tsayin daka ya ba su kayan aiki wanda isa su wadatattu kuma wanda zai sa su san yadda za su yi su samu su samu galaba bisa wannan 'yan ta'adda. Ana yawan samun ayyukan ta'addanci irin su fashi da makami da sauran hare-hare kan masu haƙar zinari a jihar agadas Saboda haka ne ma shugaban da'irar yankin Arlet Alhaji Nuru Malam Sani ya yi kira ga duk masu ruwa da tsaki a ƙasa da su ba da gudunmawa wajen kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda. Bisa kan al'umma ko kuma mu ce bisa kan sarakan gargajiya da shafta da sanar da gurfama da gida shabda tibili le maire le kowa da koma ya kama wannan yaƙi na mu da gaba daya dan a samu a samu kwanciyar hankali cikin kasa shine su kama mu mu fuskar rasayama in an samu labari kaɗan a gaya ma jami'an tsaro dan su yi kokari yi maganin abin kayan abin eh, bunƙasa. Idan dai ba a manta ba a cikin watan Afrilun da ya gabata wasu 'yan bindiga sun kai hari kan tawagar sojojin Nijar da ke yi wa masu aikin haƙar ma'adinai a mahaƙar Cibaraka ta Rakiya inda aka kashe biyar daga cikin sojojin. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida ahmed Muhammad har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Wani hatsarin mota ya kashe mutum goma a ƙasar Australia yayin da wani su dauke da mutane 36 da suke dawowa daga wurin wani bukin aure ya faɗi a cikin wani yanki da ake barasa a ƙasar a cewar 'yan sanda da rahotannin kafafen yada labarai na ƙasa a yau litinin. hatsarin ya faru ne a cikin daren jiya lahadi a cikin yanayi na hazo a wani shatale da ke tsakiyar garin greta da ke arewa da birnin sydney mutane 25 ne suka jikata a cikin hatsarin kana wasu kuma raunukan sun yayi tsadani 'yan sanda sun ce an killace wurin da lamarin ya auku kana sun fara gudanar da bincike akan musabbabin wannan hatsarin an kuma kama direban bas din mai shekaru 58 a duniya a ƙarshe wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana yau litinin cewa babu wani sauyi da aka samu na nuna bambanci ga mata cikin shekaru goma da suka gabata kuma ana ci gaba da nuna musu kyama a cikin al'umma duk da gangamin kamar na mitu Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wasu mutane masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa sun kai hari garin Balma da ke ƙaramar hukumar Ningi a jihar Bauchi, inda suka sace dagacin garin da kuma wani mai unguwa sannan kuma suka harba wani mutum har lahira. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi SP wakil a tattaunawa da shi ta tarho ya ce jami'an 'yan sanda sun ba zama lungu da sako na karamar hukumar ta ningi don kamo 'yan bindigar. Eh akwai wata ƙauye ne wanda ake kira jiya da dare kamar sha ɗaya waɗansu fata gari sun shigo wannan ƙauye da bindigogi a hannunsu suna ta harbi a sama so wannan ɓata gari da ba mu san ko su waye ba ne mutane suka tsorata kowa ya shiga ya buya kafin nan suka shiga suka yi garkuwa da shi dakacin garin suka kamo shi suka ɗauki mutum ɗaya kuma ba su yi nasarar ɗaukar shi ba wannan suka harbe shi a wuya a yanzu dai maganar da nake maka a rundunar yan sanda sun garzaya da shi asibiti na ningi to yanzu dai ya mutu shi wannan yanzu presently dai akwai mutum biyu a hannunsu wanda suka yi garkuwa da su kuma da samun wannan bayanan sirri da jama'a suka bamu na 'yan sanda ba su kasa a gwiwa ba sun ba zama lungu da sako na cikin wannan ƙauyukan da suke wannan balma da har cikin garin dingi muna nan dai muna fara da binciken mu ku ga yadda za a samo su mu dai kiran da za mu yi ma jama'a shine su yi kokari idan suka samu irin wannan abin su yi kokari su garzaya ofishin yan sanda su kawo korafin su da wuri ko kuma mai kokarin kokari mu dakile ko kuma idan suka ga mutane bakin kaure wanda ba su san ko su waye bane su yi kokari su garzaya ofishin yan sanda su kawo mana bayani ko da bayani na sirri wata lambar telefon wata manhajar mu na Nigeria Police Force. Tun da farko kuwa shugaban rikon karamar hukumar Ningi da ya kai ziyarar ganewa idanunsa garin Balma na zanta da shi ta wayar taho. Eh, Suna na Alhaji Ibrahim Zubairu shugaban rikon na karamar hukumar Ningi. Eh, Abin da ya faru jiya misalin karfe sha ɗaya da kwata a garin Balma wanda ke karamar hukumar Ningi akwai dagaci wanda ana kiransa Alhaji Usainu Balma Ah, yan bindiga wanda ba san ko su wa isu ba sun zo ah, yawan adadin su ba kididdigewa ba sun zo sun same shi a fadarsa sun yi arrestin ɗinsa sun nuna masa manya-manyan makamai sun umarci ya bada wayoyinsa ya kuma bayar sun duk abin da suka umarci shi bi ya kuma bi bisa akwai ɗansa wanda dan wansa ne ya dawo daga wani kauye ya shigo cikin gari sai suka ɗauka cewar ya kawo ɗauki ne nan take ɗaya daga cikin su ya harbe shi aka nan take after sun gama abin da za su yi aka garza da shi cikin gama nan biyar kwata a kai shi asibiti wanda daga nan kuma Allah ya karɓi rayukan tsirarsa don ba wai area ɗaya ne wannan abu ya faru a gamar kumannin biyu a ɗan kwanan da ya faru ba akwai area jimi da wajen bi kwana biyu ko uku da ya wuce a wani mai unguwa da suka shi ma nan suka je suka yi garkuwa da shi. Ɗan uwan dagacin garin Balma ya ce 'yan bindigan sun tuntuɓe su ta wayar dagacin da suka karɓe inda suke cewa suna neman miliyan hamsin a matsayin kudin fansa. Rana Hamur Abdulsalam Balma muna karɓar makoki suka ne suka fara magana da na ɗaya sun yi na biyu sun kira da wayar sarki sun yi magana sun biyu za su cikin tiniya kai cin za a samu wani kuɗin. Da su dangaro zuwa 20 ba shi fa da wannan kuɗi shi kuma yana cewa a san yadda za a yi a baya eh, yana cin wani hali da eh. musu in ya sun ki kira ya gaya musu ke zama mai haƙuri ina kuɗin da yake faka suke nema za a yi abin da ma za a iya nema to a wannan gaba muke yanzu. to sai dai kuma wata majiya na bayanin cewa fulani ne suka kaddamar da wannan aika-aikar don nuna fushinsu don gani da sai da filayen kiwo da masu sarautun ƙauyukan suka yi abdulhamu muhammad wadda amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad. A jamhuriyar Nijar, hukumar yaƙi da cin hanci ta sanar da tura jami'anta zuwa sassan ƙasar da nufin daƙile dakan wata cuwacuwa a jarabawa da ɗaliban ajin ƙarshen makarantar sakandare a matakin farko za su fara rubuta a gobe talata 13 ga watan Yuni. Gwamnatin Nijar da kanta ce ta ba hukumar izinin shiga tsare-tsaren dukan jarabawar da za a yi a kasar dangane an kawo ƙarshen ƙorafe korafen iyayen ɗalibai game da sata jarabawa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai. Sauyin da aka samu a shekarun da suka gabata sakamakon shigar da hukumar yaƙi da cin hanci a jerin jarabawar da aka gudanar a Nijar ya sa mahukuntan ƙasar baiwa hukumar ta halsiya izinin saka ido a ilahirin jarabawar da za a yi a nan gaba. Dalili kenan hukumar ta aike da jami'anta zuwa cibiyoyin jarabawar birebe wato ta ajin ƙarshen makarantun sakandare a matakin farko da ake farawa a wannan talata sha uku ga watan Yunin 2023 a faɗin ƙasar. daraktan kula da bincike a hukumar halsiya sama'ila alhashi isu ya yi karin bayani kan shirin da aka yi a bana mun aika mutane jihohi kuma idan sun je jiha-jiha za su samu cikin departama-departama su samu su gewaya su gaida ake take da wannan jarabawa ba ekip ne ke gare mu kamar sun kai mutum uku zuwa hudu kun bayan wannan mun aika yan leken asiri wanda kamar su ba a san ba da su ba za su fita ba a san wani suke ciki ba amma suna cikin mutane su gane don su san abin da ake nan ana yi ba. Ƙungiyoyin ci gaban jama'a irin su Voix de San Voix a ta bakin shugabanta Alhaji Nasiru Saidu na ganin matakin a matsayin wata hanyar baiwa kowane ɗalibi damar samun sa'ar da ke daidai da ta sauran takwarorinsa. Ka samu jarabawa mai kyau, a samu daidaito tsakanin 'yan ƙasa, a tsarkake diplomiya na ƙasanmu wanda ya cancanta ya samu ya samu in ma ɗan talaka in ma ɗan mai abu. irin yanayi wanda shi shugaban ƙasa yake sa su ciki shine ita kankanta halsiya ta sama gaba kuma hakikan ana gani a ƙasa kowace shekara diplom na jabu abin yana raguwa sosai don haka kima ta irin diplomiya wanda yaranmu ke samu tana ƙara haɓaka a ƙasashen waje idan sun tahi kamar karatu tare da wasu mutanensu abu wanda ya dace shine al'umma ta ƙara taimaka ma ita halisiya cikin aikinta. A baya hukumar yaƙi da cin hanci ta kama ɗalibai da malamai har ma da wasu shugabannin cibiyoyin jarabawa saboda samun su da yunkurin sata. Lamari na baya shine wanda ya wakana a yayin jarabawar ɗaliban sakandare ta 2022 saboda haka ta gargaɗi masu ruwa da tsaki su nisanci kansu da aikata dukkan wani abin da ke kama da rashin gaskiya. Abin da muke kira ga su su tsaya a kwantar da hankali a zamanto a ce an samu an an yi yarabawa cikin kwanciyar hankali ba cikin wata matsala ba ya zamanto an tsaya kowa ya tsaya an yi abu ba cikin wani magudi ba. Lura da yadda a baya cin jarabawar makaranta ko ta neman aikin gwamnati ta fara yi wa dan talaka wuya saboda yadda cuwa-cuwa ta fara samun gindin zama ya samu hukuntar nishar shigo da tsarin tura jami'an hukumar yaƙi da cin hanci zuwa cibiyoyin jarabawa nasarorin da aka samu a sakamakon wannan mataki ya sa gwamnatin baiwa hukumar 'yancin shiga al'amuran tsare-tsare a illahirin jarabawar da za a yi a wannan ƙasa ganin an faro abin tun daga tushe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Madalla a gaida Sulaiman Barma, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa daji. Masu sauraro barkamu da waraka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A kwanakin baya ne wata matashiya 'yan Najeriya mai kimanin shekaru ashirin da biyu 'yar yankin Gulu Batsa da ke karamar hukumar Lafai a jihar Naija ta zo na ɗaya a gasar rubutu da wata cibiya ta ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Tanzania mai suna Wangozi Institute ta shiryawa matasan Afirka. afirka tuni dai shugaban kasar ghana nana akufo ado ya karama wannan matashiya a wani biki da aka yi a birnin accra a gaban tsaffin shugabannin najeriya biyu wato goodluck ebele jonathan da olusegun obasanjo da ma tsohon shugaban kasar tanzania jakaya kipeti bayan da wannan matashiya ta komo najeriya wakilin abuja hassan maina kaina ya tattauna da wannan matashiya game da wannan gasa da ta yi nasara a kai da farko menene cikakken sunanki? Um, na Fa'iza Atu Muhammad. Ko za ki wa masu sauraron mu nasarar da kika samu? Aron, last year na rubuta wani essay International Essay Competition ne from wani organization a Tanzania. Sai suka tura min message suka ce to essay na was the best in all of Africa. out of over 1,000 da suka rubuta suka tura musu. Kamar akan me kika rubuta shi wannan labarin? a kan agricultural trade. Kaman harkokin kasuwanci na ayyukan na aikin gona? Eh. Ke dama a jami'a kin karanta darasin aikin gona ne? A'a. law um, na karanta. To amma me ya ji hankalin ki kika yi wannan rubutu haka? Okay, to ni dama ina rubutu. Akwai problem and in its solution. So that was it for me. Rubutun da kika yi, menene abin da shi wannan rubutun insha'i na ke kunsa? Kamar akan me kika fi mai da hankali a cikin rubutun naki? So for example masu noma suna da issues da sun gama noma at the end of the season sai ka um, abincin da duk suka kwasa ya fara bacewa ba su iya kai kasuwa ba ba motan kaiwa or um, in sun gama sayarwa kuɗin da suka samu is not even enough to yi noman next season or um, kamar mutanen da suke noma sai ka ga an yi kidnapping insu so problems like that it was menene solutions for mutanen da suke irin aikin nan and then some of the solutions would be okay gwamnati has to step in and make sure that mutanen nan suna da kuɗin da za su iya um, aikin da suke yi da za su iya siyan fertilizer da za su iya siyan motoci da za su iya siyan su tractors saboda aikin ma ya zama iziya. Kaman su waɗanda suka tantance suka ce rubutun ki zo na ɗaya. Akwai wani lambar yabo ne ko kyauta da kika samu bayan wannan rubutu? A competition ɗin an ba da prize for the best the best essay an ba da price na $2,000. Idan muka duba yawancin yara mata na arewacin Najeriya ba su ma damu da karatun zamani ba balle har suke shiga cikin irin wannan gasa. Kamar ke me ja hankalinki har kika yi wannan rubutu? Son makaranta is a result of motivation da ka samu a gida. 'Yan gida are the people that za su saka su nuna maka cewa okay in ka je makaranta ka sa ido akwai reward akwai benefit tun da muke yara an sa mana oke in ka je makaranta you need to be hardworking you need to sa ido and if you do the reward at the end of it, the reward of hard work is ko yanzu after, after school da na gama da makaranta da akwai ambition that I have to do well in my career. I want to get to an international level, get to a global level. of success. Ke kin yi karatun aikin lauya ne. Eh. Amma kuma ga kin yi rubutu akan harkokin gona har ma kin samu zuwa na ɗaya a Afirka. menene ja hankalinki akan sha'anin aikin gona bayan kuma ke lauya ce? To topic da suka bada ne masu aikin gona aikin da suke yi mutanen da suke cikin gwamnati um, laws and policies da suke badawa suna affecting masu noma um, aikin da mutane suke yi masu noma masu ko shara ko me da me duk laws na affecting insu. Karshe, menene kiranki ga yara mata musamman daga arewacin Najeriya dangane da muhimmancin shiga irin waɗannan gasanni? gaskiya um, zan ce kowa ya sa ido kowa ya yi karatu you need to read widely ba of course zaka sa ido a makaranta babba aikin makaranta kawai zaka yi ba akwai website da yawa zaka ga opportunities ka ga okay akwai competitions akwai fellowships akwai workshops a Nigeria outside Nigeria sai ka ga a ce um, there is a grant if you have this kind of experience you apply and then you get how many thousand dollars in grants, apply scholarships. So you need to look outside of what you are doing in school while you pay attention in school. barista kuma dangane da wannan nasara da wannan ɗaliba ko matashiya ta samu da tuni kwararru a bangaren ilimi irin su Profesa MK Usman da ke zama tsohon daraktan cibiyar bincike da aikin gona na jami'ar Hamadu Bello da ke Zaria suka fara tsokaci inda ya ce nasarar Faiza abin alfahari ne ga Najeriya duk kuwa da yadda ake kukan taɓarɓarewar ilimi a Najeriya. Na farko dai matsayin Najeriya wannan na farko dai babban abin farin ciki ne da ita wannan suna fa'iza atu muhammad da ta je ta shiga cikin wannan gasar rubuce-rubuce kan aikin harkar gona wanda kuma duk akwai waɗanda suka zo su ma daga kasashe daban-daban cikin afirka har su dubu daya da hamsin allah ya ba ita wannan fa'iza na sa ta samu na farko ko abin ta rubuta ya to aka zaba ya zamanto shi ne na farko wannan abu ne babban abubuwan farin ciki ne kwarai da gaske da kowane dan najeriya wanda yake najeriya da wanda ke kasashen waje musamman a yanda muke ganin cewar akwai matsaloli da yawa a cikin karatun cikin jami'o'i da ake yi a nan Najeriya. To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin abokin aiki na Hassan Maina Kaina da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Gresham na ku baban Yarjibirin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa Madalla a gaida baban gida Jibrin, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Babandi Mamman Bande da Alisarkin Yakin Nima da Tasiu Unguwar Tudu suka ce muna kiran al'ummar Najeriya da su hakuri kan cire tallafin man fetur a jawabin da shugaban Najeriya ya yi kan ranar dimokuraɗiyya ta Najeriya abin damuwa ne. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta samo wa al'ummar Najeriya mafita kan halin kunci da suka shiga sakamakon sanar da cire tallafin mai Allah kawo mana mafita amin. Sako na gaba ya fito ne daga Yakubu mai aski badaraka da sunusi madatai da yaro bunya garin malam da maman sani dauda da sabiu isa garin karyani jihar da magaram suka ce biyoye hausa hakikanin gaskiya mu al'ummar karkara har da na cikin birane muna matuƙar farin ciki da shigowar damuna bana a kan lokaci Don haka yana da kyawu matasa na sassa daban-daban majajirce wajen ayyukan gonaki domin kuwa akwai alfanu a cikinta. Muna fatan yadda muka ga damunar bana da kyau. Haka muke addu'ar Allah ya sa ƙarshen ta ma kyan gaske don albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan har shugabanni a mulkin siyasa sun yi ma jama'a abin a zo a gani, ya kamata a wannan rana su fito fili a gaban jama'a su nuna ayyukan ci gaba da suka aiwatar ma jama'a da suke ma jagoranci. Ba wai su fake da yin kaɗe-kaɗe ko wasu 'yan bushe-bushe ba. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Ranar Dimokuraɗiyya na tunawa da MKW a Biola muna murna da wannan Allah ya ƙara haɗa kan Najeriya sako daga Ali Rabkana Gashuwa. Sako daga Shehu Adamar Jau ya ce, hakika rashin wutar lantarki na tsawon kwanaki na neman tsayar da al'amura cak a Rijau. Saboda haka shugabanni mu ya kamata ku kawo mana agaji domin abin fa zai yi mana yawa ga tsadan man fetur sannan kuma ga rashin wutar lantarki. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir ya ce salam biyo ya Hausa kamar yadda gwamnatin kasar mu Najeriya ta zaɓi wannan rana ta sha biyu ga watan shida wato June 12 a matsayin ranar demokuraɗiyya ya yi daidai duk da dai akwai ranakun da suka fi wannan rana cancanta to amma abin ta takaici shine tsawon shekarun nan demokuraɗiyya har yanzu tangal-tangal take duk da kafafu da take da su wani addu'ar Allah ka mana lokacin da za ta tsaya da kafafunta ma'ana a daina mata karantse. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Hutun Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana yau Litinin cewa babu wani abin da ya sauya a bambanci da ake nuna wa mata a cikin shekaru goma da suka gabata, kuma ana ci gaba da nuna musu kyaba a cikin al'umma duk da gangami da ake yi kamar na mitu. Daga cikin maza da mata, batun nuna wariyar jinsi ya zama ruwan dare ne ga gari. kusan kashi 90 cikin ɗari na mutane suna fuskantar wariya a cikin mataki bakwai da hukumar majalisar ɗinkin duniya ta tantance rahoton ya ce waɗannan ra'ayoyin da sun yaɗu tsakanin maza da mata wanda ke nuna waɗannan ra'ayoyin sun fi yi zurfi sosai kuma suna yin tasiri tsakanin maza da mata zuwa matsayi iri ɗaya in ji rahoton hukumar majalisar ɗinkin duniya ta ce ta sabunta bayananta akan batutuwa da suka shafi jinsi wanda ya yi la'akari da ma'auni na siyasa da tattalin arziki da ilimi da kuma yanayin jiki ta hanyar amfani da bayanai daga binciken kimar duniya wani shiri na ƙasa da ƙasa da ke nazari akan yadda dabi'u da imani ke canzawa a duniya. sabon shugaban najeriya ya kawo ƙarshen tallafin man fetur da gwamnati ke baiwa 'yan ƙasa a hukumance Bola Tinubu ya faɗa a yau litinin cewa dole ne a kawo ƙarshen wannan tallafin domin tattalin arzikin Najeriya inganta. Abin da zafi amma ina kira ga 'yan uwana 'yan ƙasa da mu ƙara haƙuri na ɗan lokaci domin kyautata wato ƙasar mu. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a mu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.